Ofishin jakadancin Amurka a Nijar ne ya gayyato tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa a Tahiru Jega domin ya karawa jami'an hukumar zaben Nijar sani akan dubarun tsara zaɓe a wani yunkurin inganta sha'anin zaɓe a wannan ƙasa da ke shirin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. Mun yi amfani da wannan damar ta ƙara wa juna ilimi inda na ba da ƙasida ga ma'aikatan ita seni da kuma na samu dama dama na ziyarci manya-manyan waɗanda suke da rawa ta takawa a cikin al'amarin zaɓe a ƙasar Nijar. Na samu zuwa wurin hukumar da take ƙoƙarin kawo daidaituwa tsakanin 'yan siyasa wato CNDP na samu dama na haɗu da wakilan a jam'iyyun adawa kofa kuma na samu dama eh, na sadu da wakilan kungiyoyin da suke tallafa wa gwamnati a dangane da kace na can da ke tsakanin bangarorin siyasar Nijar farfesa a tahiru jega ya ce na karanta a jaridu koke-koken da suka yi akan zaben da za a yi eh, kuma saduwata da su sun ƙara jaddada waɗannan abubuwan da suka buga a cikin takardunsu abinda dai eh, ni na bada tawa gudunmawa a matsayin eh, zuwa na daga ƙasa da muke makwabtaka da Nijar kuma masu yi muku fatan alheri shi ne eh, muna fatar dai duk wani abu da ya taso na siyasa na kace na ce ya kasance dai a yi ƙoƙarin a samu daidaituwa kuma a samu tattaunawa domin a samu maslaha a na yadda kasar za ta ci gaba kuma za a ƙara inganta al'amura na zaɓe da demokuraɗiyya a wannan ƙasar duk zaɓe akan samu kace na ce 'yan siyasa suna da haƙƙi da su tattauna tsakaninsu a samu maslaha domin ƙasa ta ci gaba a kau da fitina. Shugabannin hukumar zaben Nijar sun bayyana gamsuwa da gudunmuwar tsohon shugaban INEC ta Najeriya kuma a cewar mataimakiyar shugaban hukumar zaɓe Hajiya Maryama Katambe. akwai abu da yawa da mun ka karu da shi har da littattafai duka ya kawo muna kenan wa'annan kaya muna aiki da su da wannan shawarwari kuma da ya ba muna aiki da su kuma insha Allah muna fata eh, wanga zabe a taron tantance hotunan 'yan takara bisan kuri'a da ake kira biletin da ya gudana akan idan wani masanin doka isiye da justice ya bayyana hamma amadu a matsayin wanda hotonsa ne ke na farko a saman kuri'a yayin da hoton abokin fafatawarsa isu muhammadu ya zo na biyu abin jira a halin yanzu shine yadda za ta kaya game da batun fayyace tsarin ba 'yan takara damar amfani da kafafen gwamnati don tallata manufofinsu ga talakawa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger